الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a yau darasinmu na 51 a cikin karatunmu na aljami'ul sahih na imamul bukhari yau ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta tara wadda ta yi daidai da ranar 22 ga watan goma shekara ta 2017 ta miladiya wata cika ya yi da yi nukusan ba shekarun jiya ba a ga wata ba an yi hazo to sai dai waɗansu da sai ga watan jiya aka gan shi da girma sai aka ce wannan shigo wannan wannan wannan wannan tsayuwar jiya ce to ba a yin haka a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin alamun sa'a in aka zo a ga wata a ce wannan jiya ya tsaya daga cikin sa'ar alamomin sa'a saboda aka an faɗe shi ta fuskar zargi ba a son haka in aka duba ba a ga wata ba aka ga hazo a cika da kuma gaskiya ƴan uwanmu suna kokari kwamitin duban wata na ƙasa baki ɗaya yana da mambobi a ko'ina mu ne dai nan kano ba ma kokari muna aika musu da rahoto amma sauran ƙasashe sauran wurare duk ana aikawa to kusan kuma za su bincika su ga sauran kasashe da suke duba ina da suke da irin waɗannan kwamitoci me bayaninsu to ajiya bayaninsu shekaran jiya ba inda aka ga wata sai a can barbados can wani tsibiri kusa da america da kuma cikin american kanta mu wannan a lokacin ma inda aka gani a american an da aka ce watan an gan shi american a lokacin da mu wajen sha biyun dare ma ta wuce mu a lokacin mu lokacin da su suka gani munan sha biyun dare ma ta wuce saboda haka kaga dama kuma idan na yamma suka gani baya lizimtar na gabas eh, in na yamma suka gani baya lizimtar na gabas da na gabas ne suka gani yana lizimtar na yamma eh, zai iya lizimtar na yamma saboda haka aka cika wata kwana talatin kamar yadda aka cika watan zulhijja kwana talatin haka muharram din ma ya cika kwana talatin na haka yau ne ɗaya ga watan safar amma yau daren biyu daren biyu biyu ta shiga amma kun san saboda an jirkita mana lissafi muna tafiya da ranar ne kafin dare amma a lissafin musulunci dare ake tafiya da shi kafin rana hmm. na'am a babu rikici a da babu rikici saboda an rataye hukuncin da gani ne ba a rataye hukuncin me yasa ba a rikici akan lokacin sallah a zahar? saboda ba rataye hukuncin da an ya ci da tafiyar rana saboda aka lissafi zai iya tabbatar ba. amma wata an rataye hukuncinsa da gani ne sumu liru'yatihi cewa aka ku azumi in kun gani saboda haka da ganin ido ake aiki eh, ba da kalanda ba in aka ce za a iya yi da kalanda to wannan zai iya ko da kalanda ma za a iya samun saɓanin hukunci hmm. saboda za a iya cewar lokacin da shi dai wata hilal ba shi ne haihuwarsa ba tsayuwarsa inda za a gani ba shi ne haihuwarsa ba amma haihuwarsa lokacin da yake ake haifarsa abinda ake kira conjunction wanda za a iya saninsa da lissafi kuma lokaci ɗaya ne lokaci ɗaya ne to amma yayin da aka samu wannan conjunction ɗin zuwa lokacin da za a gan shi yana saɓawa wanda shi ne ainihin rabuwarsa tare da rana yadda zai zama tokan cewa rabuwar ta isa za a iya ganinsa to wannan abu ne wanda yake yana sabawa da hukunci zuwa hukunci da karfin ido da ganin rashin karfin ido da yiwuwa da rashin yiwuwa da irin yanayin waje tudunsa da kwarinsa duk waɗannan abubuwa shine suke sanya gani ɗin yake zamantowa daban to kuma ko da ganin za a rataya shi da lissafi shi kansa wannan itibarin da za a yi shi kansa yana sanya waɗansu lissafinsu ya saba da na waɗansu to shi sa ake samun saɓani na'am za mu tashi eh? darasi na hamsin 51 babu babu baulis sibiyan shine babin da za mu tashi babi na hamsin da tara, babu baulis sibiyan na'am kana ta aljan ba bismillahir rahmanir rahim na'am al-musannif imam al-bukhari Allah ya ji kansa yace babu baulis sibiyan babin bawalin yara wato menene hukuncinsa mun ji bayanin bawali umuman mun bai an bayyana cewa shi bawali na jasa ne kuma wajibi ne wato a tsarkake kai daga gare shi sawa'un daga jiki ko daga wurin sallah ko daga tufafi da kuma kan cewar yana ɗaya daga cikin abin da rashin tsarkake kai daga gare shi da rashin rabuwa da fitsari da kare kai daga gare shi daga cikin abin da yake sabbaba azabar kabari mun ji a darasin da ya wuce to yau kuma za mu karanta akan to fitsarin ƙananan yara fa asibiyan na'am me hukuncinsa na'am na'am na'am yace akhbarana malik malik ya karanta mana hadisi wato mun karanta hadisi yana ji shi yasa suke cewa akhbarana saboda shi malik kamar yadda ake karatun qur'ani haka ake daukan hadisi wajensa kuna fada yana gyara muku ba dai shi ya fada ku rinka ji ba a'a kuna faɗa shi yana ji wanda daga cikin ɗalibai ne zai karanta yana ji yana cewa haka ne yana girgiza kai in yayi daidai na'am daga hishamu dan urwa daga babansa shine ta bin zubair daga aisha ummul mu'minina matar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta ce an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani yaro jariri fa bala ala thawbihi sai bawali akan tufafinsa akan tufarsa sai ya ce a kawo masa ruwa fa atba'ahu iya fa atba'ahu iya sai ya kwarara shi akan fitsarin Shi ne ma'ana fa atba'ahu iya ya kwarara shi akan akan fitsarin nan imamul bukhari bai bayyana hukuncin mai hukuncin fitsarin yaro ba sai dai hadisai da suka zo akan wannan ba su cika sharaɗin bukhari ba domin akwai hadisai da suka nuna cewar fitsarin yaro jariri in namiji ne ana yayyafa ruwa a kai in mace ne ana wankewa haka ya zo daga hadisan ali ibn abi talib yun zaho baulul gulami wa yusalu baulul jariya ana yayyafa ruwa a bawalin yaro namiji a yayyafa ruwa a bawalin yarinya mace haka zalika aka ruwaito daga haka zalika ma aka rito daga hadisin lubabata bintul harith marfu'an daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka hadisai da dama suka zo na annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki har da wannan hadisin wato mai ganin ban sha'awa hadisin zainab bintu jahash a cikin tsabarani cewa A alhassan ibn ali jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ja'a wa huwa yahbu ya zo lokacin yana rarrafe wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sa'na'i annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishin gida yana bacci fa sa'ida ala batnihi sai ya kama shi ya haukan cikin sa wa wada'a dhakarahu fi surratihi fa bala ya samu cibiyar annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya sanya gaban nasa ya fitsari a ciki <laughs> eh na'am wace mota ce ta shi akwai mota KMC 39RQ ta tare hanya da Allah ko za ta je ta dauke mu za a je a dauke mai motar je ya dauke ta wace iri ce motar Honda ce na'am to shi ma sai aka tamamin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a kawo ruwa kawai a zuba a wajen bai wanke tufar ba na'am na'am na'am yace malik ya karanta mana hadisi daga ibn shihab shine muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri daga ubaidillahi bin abdullahi bin utubata ibn mas'ud ɗaya daga cikin manyan malaman nan guda bakwai da ake ce musu al-fuqaha as saba manyan malamai guda bakwai na madina waɗanda suka yi karatu wajen sahabbai kuma ya zamanto ilimin fikihun madina sune suka rike shi suka miƙa shi daga sahabbai zuwa ga tabi'i tabi'ina na'am daga ummu qaisin binti mihsan ummu qaisin binti mihsan tana daga cikin mata da suka yi hijira muhajirat ce yar uwar ukashata bin mihsan ukashata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa anta minhum yana cikin 70 dubu 70 din da za su tashi ranar alkiyama su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba to ummu qaisin yar uwarsa ce ta daga cikin almuhajira na'am cewa ta zo da wani ɗanata ƙarami jariri lam ya kuli ta'am bai fara cin abinci ba ma'ana bai fara cin abinci ba bai zamanto wanda yake an yaye shi yana cin abinci ba ta zo da shi zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da shi fi hijrihi akan cinyarsa fa bala ala thawbihi sai ya bawali akan tufarsa akan tufar manzon Allah akan rigarsa sallallahu alaihi wasallam sai ya kira a kawo masa ruwa fa nadahu ya yayyafa akai walam yafsilhu bai wanke ba to wannan hadisin a kunga ya nuna cewar ba kowane yaro ba ne yaron wanda yake lami kulit ta'am shine wanda bai ci abinci ba to amma duk wannan hadisin na fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam amma hadisin sayyidina ali shi ya zo da sigar wato kauli sai dai hadisin bai cika sharadin bukhari ba hadisin a cikin musnadul imam ahmad yake da ashabu sunan illa nasa'i shi nassin hadisin shine yumbahu min bauli wato yumbahu baulul gulam wa yughsalu bawlul jariya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce a yayyafa ruwa a bawalin yaro jariri namiji a wanke bawalin yarinya jaririya mace to kun ga wannan nassi ne magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai fi'ilinsa ya nuna kan cewar yaron idan ya zamanto wanda bai riga ya an yaye shi na cin abinci ba to shine wanda yake aka masa wannan ruksa gashi nan kuma ya bayyana a cikin wannan riwayar walam yafsilhu bai wanke tufar ba to wannan hadisin ya nuna hukun abubuwa da dama na farko dai ya nuna cewar bawalin yaro jariri namiji shi ma najasa ne sai dai wajen tsarkaki wajen yin tsarki daga gare shi an sassauta an sassauta ba sai an wanke ba amma yarinya sai an wanke shi ko yaro kawai aka zuba ruwa ya wadatar to menene hukumar bambancewa tsakanin namiji da mace to malamai sun yi bakin kokarinsu waɗansu su ce fitsarin mace ya fi tsanani fitsarin namiji bai kai tsananin najasa ba amma babu dalili akan wannan waɗansu kuma suka ce wanda yake kuma wannan ƙaunin shi ne la'alla mafi farkata ya zuwa ga daidai cewa wani yana daga cikin sauƙi ne na shari'a saboda al'adarsu sun fi ɗaukan 'ya'ya maza suna tare da su a kowane majalisi suka je su fita da su daga gida su zo da su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su je da su masallaci fiye da inda suke ɗaukan yaya mata to idan aka sanya musu cewar yaro namiji in sun fita da shi ya musu fitsari sai sun tafi sun je sun cire rigar su sun wanke zai zama to akwai mashakka saboda wannan saboda su ne rinka yawo da yara wannan sai ya zama to ya zama to musu mashakka sai aka yi musu sauki aka ce su zuba ruwa kawai ba sai sun wanke sun matse ba sai sun wanke sun cuɗa sun matse ba shi ne ma'anar ba a wanke to wannan fuska ta fi kusa zuwa ga wato bambanci tsakanin guda biyu domin babu wani nassi da ya nuna bambanci tsakanin fitsarin mace da fitsarin namiji musamman in sun zamanto manya yayin da inda haka ne da ai sai a ce fitsarin mace yadda za a wanke shi sai yafi na sai yafi na namiji yadda za a wanke shi amma shari'a bata bambance tsakanin wannan ba sai a yara to kuma a yaran sai muka duba muka ga babu wani nasi da ya zo wanda ya nuna cewa ɗaya ya fi ɗaya tsananin najasa illa amma wannan ma'ana da waɗansu malamai suka faɗa na kan cewar yawar hulɗa da yara maza ya fi bisa yara mata saboda haka wannan ya buƙaci ya zamanto an yi sauƙi wato sai ka ga wannan wato hikima ce wadda take maƙulatul ma'ana wato wannan illa ce wadda take za a iya fuskantar a gane hikimarta to wannan shine illar to kuma a cikin wannan hadisin ya nuna wato irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da wato kula da halin yanda yake kula da wato kyakkyawan zamantakayya da sahabbansa yanda za ka ga hatta mata ma za su kawo 'ya'yansu in sun kawo kuma ya dora su akan cinyarsa kuma in yi musu fitsari ba za a ce ba za a bi shi da ba za a biya ba za a bi ta da raroka ba yanzu ka duba ka ga wannan baiwar Allah ya yayin da ta kawo ɗanta ya zauna akan cinya Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna bacin rai ko sahabbai sun hau kanta da fada yaya za ta ji sai a tsinka ta amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawai ya ce a kawo ruwa a zuba kage yazu ya za ta ji a cikin zuciyarta sai ta ji sanyi ta ji ba a kyare ta ba ba a hantare ta ba sai ta ji ƙara ta ƙara jin soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ya kamata mu kasance wajen mu'amala wajen mu'amala da mu da mutane mu zamanto masu saukin hali ba masu hantara ba masu kula da yadda mutane abinda zai daɗa dama mutum rai ya kwantar masa da hankali da kawar da kai daga abinda da kuma nisantar abinda yake zai tayar ma da mutum hankali ya bata masa rai to kuma sannan wannan hadisin ya nuna mana wato tausu sama ɗan ƙaramin yaro shi kansa yaron da yana yin fitsari aka ture shi yana yin fitsarin nan aka ture shi karbe shi karbe shi aka ture shi duk da yake bai yi hankali ba amma wannan zai tasiri a kansa hmm, kuma zai tasiri a kan mahaifin to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale shi sai da ya gama fitsarin nasa sannan ya ce a kawo ruwa aka zuba a kai sannan wannan hadisin ya nuna wato yin tahniki ga da ga yaro sabon haihuwa don kamar hadisin aisha radiyallahu anha an ce wannan hadisin ya zo ne kan yaro da aka kawo shi wajen annabu sallallahu alaihi wasallam ya masa tahniki tahniki ne wato ya tauna dabino ya sa a saman dasashinsa domin ya tsotsa ya zama wannan ana yi daga an haifi yaro domin ya zama to farkon abin da zai shiga cikin cikinsa ne wato dabino mai albarka saboda dabino an basansa da ya zo a cikin alkur'ani wato ɗan itace ne mai albarka a haɗa shi tare da yawu kuma musamman lokacin da suke yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yawun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shi ne farkon abin da zai shiga jikinsa to a nan za a yi kiyasun wajen wani annabi sallallahu alaihi wasallam da ba waninsa ba ma'ana yanzu babu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya ɗauka a kai shi wajen mutanen da ake musu zaton cewa mutanen kirki ne salihai ahlul fadl don su masa wannan ko ba za a yi ba mazhaba biyu ce ga malamai da yawa daga cikin malamai irin su imamun nawawi su ibn hajar al-asqalani su shaukani su zainuddin al-iraqi su al iyad yawanci dai malaman sharhin hadisi suka ce wannan hadisin yin aikin annabi sallallahu ya nuna asali ne na kan cewar mutanen da ake musu kaunar salaha kaunar cewa mutanen kirki ne a kai su shi yaro irin wannan tahnikin ɗaya mazhabar kuma ita ce mazhabar waɗansu daga cikin malamai wanda daga cikinsu akwai su imam a shafi malamin malikiya na ƙarni na tara mai muwafaƙat da kuma abinda su malaman malaman malamanmu na wannan zamanin manyan malamai waɗanda na wannan zamanin suka rinjayar kenan irin su Sheikh bas a cikin ta'alikinsa a cikin wannan fatahul bari a cikin wannan littafi sharhin bukhari suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a yi sa da wani ba saboda albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar ta ce da nasi amma wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa shi kauna ake babu tabbas akan albarkarsa sannan kuma domin saddud dara'i saddud dara'i toshe toshe kafan barna domin daga wannan ne kuma sai ya kai ya zuwa ga shirka ta zo sai a rinka girmama mutum har a kai a fi a ɗaukaka shi zuwa ga matsayi wanda yake ya fi matsayinsa ko kuma ma ka ga irin abubuwa waɗansu su zo ɗan ya sawwala wa mutane ka ga har irin abin da ake faɗa ko da yake dai watakila waɗansu maganganun da mubalaga na faɗa kan cewar wani wanda ake ganin mutumin kirki ne wai a kai shi ya sa albarka ga sabon aure eh, waɗansu suna ta faɗan cewa akwai irin wannan ɓarnar da ake to duk dai saboda toshe kafar wannan barnar suka ce a'a kuma suka karfafa wannan da cewar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi haka ba da khulafa'ur rashidi tare da ijma'insu cewa suna cewa fiyayyen al'umma bayan annab sallallahu alaihi wasallam shine abubakar sannan umar sannan ce usman sannan usman sannan kuma taba'an sayyidina ali radiyallahu anhu domin bayan su babu kamarsa to wannan suka ce ba mu ga sauran sahabbai da tabi'ai da suka riski waɗannan manyan sahabbai ba suna ɗaukar 'ya'yansu wajen sayidina abubakar don ya musu tahniki irin abin da sahabbai suke ma'annar sallallahu alaihi wasallam bayansa sahabbai ba su yi masayidina abubakar wannan ba to wanda ya nuna kan cewar ijma'insu kan rashin yi tare da buƙatuwar a yi wannan ya nuna yi ɗin bida'a ne to wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke masu rinsi a cikin dalili na na wato a fiqhu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayi bayanin wannan ƙa'ida, cewar ijma wato barin abu in akai ijma wato barin abu barin yin abu da dalilin yin sa zo kuma ba a yi ba ya nuna cewa wannan abin da ba a yi ba yin sa bid'a ne domin dalilin yinsa ya zo amma ba a yi ba Sau da haka nuna kan cewa rashin yi shi ne suna yi ɗin bida eh, yau sai suka ce hususiya ce to amma wannan ka'idar tana da rintsina ina son mutane kuma yi da hankalinku don kuwa fahimce ta wato idan abu ya zo ana bukatar a yi shi amma aka ƙiyinsa to rashin yi ɗin ya nuna kan cewa yin sa bid'a ne in <laughs> eh, shi ne yanzu yi bayani yanzu a mu ɗauki kamar a wannan matsalar kasancewar sahabbai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna kai ƴaƴansu don su samu albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sanya yawunsa a bakinsa wannan bukata ce tasu to wannan bukatar bukatar ƴaƴa su samu albarka har bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ai akwai ta ko ko bayan annabi mutane za su ƴaƴan su samu albarka to amma kasancewar sahabbai sun yi ijma'i ba su kai wa wani ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu abin da zai sa ma ƴaƴansu albarka bayan suna da buƙatar wannan amma ba su ba ya nuna rashin yin shine daidai yin kuma ya zama bid'a amma idan akwai dalili da ya sanya rashin yin idan akwai dalili da ya sanya rashin yin to sai ya zamanto yin bai zamanto bid'a ba yanzu misali kamar tarawi yin jami'i wajen sallar tarawi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga baya ba ya dena ba kuma babu bukata akwai bukatar a yi ko to za a ce yin daga baya yin jami'i wajen tarawi bida'a ne ba za a ce bida'a ba ne domin me domin ya faɗi dalilin da ya sa bai yi ba saboda yana jin tsoron a mayar farilla saboda aka shi kansa barin idan ya zamanto ba mu'allali bane ba a faɗi illansa ba ba a faɗi dalilinsa ba bal kawai an hana ne ko an ƙi ne saboda a toshe wannan barnar ko kuma saboda rashin eh, yadda da ita to shine lokacin nan yin zai zamanto bid'a to da haka wannan shine ra'ayi guda biyu na malamai waɗansu sun tafi akan cewar wannan asali ne ai tabarruki to kuma abin da zai karfafa wannan mazhaba ta biyu cewa ba a yin wannan tabarrukin akwai wata da na gani ta Imam Ahmad ibn hanbal yana da kuyanga ummu walad ce naƙuda ta kama ta ta zo haihuwa shi kuma yana gefe yana bacci sai ta tashe shi sai ta ce to ko na mutu ga shi nake ji watakila mutuwa ce sai ya ce mata yufar rijillah Allah zai yayi yana faɗin yufar rijillah ɗin nan kawai sai ta wani goron nishi sai ɗaya fito zike nan ta haihu lafiya shi ne ke sun gani farrajallah Allah ya yayi hmm. wani ya daga cikin karamomin imamu ahmad ibn hanbal yana faɗa ya ce Allah zai yayi hmm. a gani wato ita addu'a ta bawan Allah ba wai sai an ji an yi alwala an yi salati goma ga annabi an shafa ba kawai ya ce Allah ya yayi saboda ikhlasin da kuma abin nan ɗin nasa sai ga Allah ya amsa addu'ar a gani yana faɗan haka ce Allah zai yayi Allah ku sai yayi to da ta haihu sai ya ɗauko dabino ya ce ga dabino can na maka ɗauki ki tona ya ɗauki ki tauna ki masa ta haniki ki sa masa a bakinsa ko kaji sai ya sa ta ita ta yi tare da kan cewa shi ne fa imamu imamu ahalus sunna amma maimakon ya yi sai ya ce ita ta yi saboda haka wannan ya nuna kan cewar a al'asul wani daga cikin hususiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai sai kai yara ya rinka musu ta tahaniki amma waɗanda suke yi saboda suna ganin wannan asali ne duk da marjuhi ya ce kada a ce wannan abin da suke yi bid'a ce ko kuma yan bida'a ne domin manyan malamai ne suka faɗa haka irin su Nawawi su Ibn Hajar su Shaukani da sauran da su Al-Qadi manyan malamai ne ba za ka ce wayannan yan ba ne. sai dai ka ce maganar su marjuhiya ce in hmm, ɗaya maganar tafirin jaye wallahu ta'ala ala na'am eh eh kwarai kuwa za ta iya yi Ga shi ya yi faɗa wannan yana daga a cikin a cikin littafin halal a san halal almajirin almajiran imam ahmad ne shi ya tattaro dukkan riwayoyinsa shi ne ya fitar da shi ne ya mayar da mazhabar ahmad ta zama mazhaba dama imam ahmad ai malamin hadisi ake ganin sa ba a ganin sa malamin mazhaba sai da halal ya zo ya tattara maganganunsa sai aka ga maganganunsa a cikin fiqh ba kuma bayan maganganun irin malik da shafi'i bane saboda haka sai aka sallama masa cewa shi ma mazhaba ce da shi ta fiqh a cikin littafin halal take ingantaccen magana ce na'am eh shafa kai wannan sahabbai sun yi sayyidina ali ya kasance ana zuwa masa da yara ya sa hannu a kansa ya musu addu'a eh, na yi ta kokari bangawa na yi ta kokari na gani cikin littafan musannafat da al'athar shin a cikin athar an ruwaito sahabbai suna ana kai musu yara suna musu tahniki tabi'ai suna yi ban samu ba amma ba wai babu bane in aka samu kaga sai a karfafa madhabar iya. Eh. to kamar wannan sa hannu akan yaro a yi masa addu'a asali annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake san akwai wannan akwai abu Mahdura mai kiran sallah na makka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa a kansa ko ya koya masa azan ya tsufa ko ina gashin sai zama fari fat amma nan wajen baki inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa bai furfura ko ɗaya ba saboda aka sai ya zamanto wani irin gashi gare shi mai ban sha'awa nan fari tsakiya baki na'am na'am na'am na'am afwan ajanza hmm. na'am a'a <coughs> eh abinda ake nufi abinda ake nufi yaron bai to ya wadata da abinci ba ya to ya wadata da cin abinci mm, gabarin nono wato bai to lokacin da yake idan yana jin yunwa za a bashi abinci kuma shi shikenan ya shiru ba inda nono ake bashi yana dan bai kai lokacin yayi ba to shi yasa din suke bambanci wajen akwai bambanci tsakanin fuqaha wajen yankewa waɗansu suka ce lam ya'kulu ta'am idan ya zamanto wato bai istiklali da cin abinci ba ya zama to abinci kawai yake ci ma'ana an yaye shi kenan baya shan nono waɗansu kuma suka ce a'a ma'ana idan ya zama to cewar yana cin abincin amma bai istiklali da shi ba yana cin abinci tare da nono wato kine shi ma dai yayan kenan waɗansu kuma suka ce a'a bai fara cin abinci ba nono kawai yake ci ba abincin da ya ci in banda abincin da ake sa masa na wannan dabinon na tahniki amma in banda shi nono kawai yake sha to a wannan lokacin shi ne ake bambancewa tsakanin fitsarinsa taba'an wannan shi ne matabar shafi'i da matabar imamu ahmad mashhurin matabar shafi'i haka amma kuma shi ne ra'ayin Ibn wahab daga cikin malaman malikiya amma mashhurin matabar malik shi ne kan cewa fitsarin yaro da fitsarin mace fitsarin jariri da jaririya ki ɗaya ne sai an wanke ba su yi riko da wannan hadisin ba ba su bambance ba kuma har malik yake cewa shi baya tare da ibn shihab a nan wajen domin ra'ayin malaminsa ibn shihab da ya ruwaito wannan hadisin shine bambancewa tsakanin yaro da yarinya kuma wannan shine dace da sunnar annabi da wannan ingantattun hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam amma tabar malik da masabar mutanen kufa su abu hanifa shine cewar fitsarin yaro da yarinya duk sai an wanke eh, amma wannan sauki ne da yazo a cikin shari'a dan haka mai riko da shi musamman saboda ingantacciyar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe wannan wata fa'ida ce dan marwa ne ya kawo cewa sukari da in aka sanya shi a matsayin wato ruwansa aka shafa shi a cikin kumatun yaro hanya ce da yake maganin cewar yaron da aka haifa bai riga ya gama rika ba zai maganin wato a lalacewa kwakwalwarsa kun san yaro da bai gama rika ba yawanci shine yakan sa ya zamanto kwakwalwarsa ta zamanto bata riga ta nuna ba sai ya zamanto ko irin dolo din nan ko ya zamanto cewar dai yana da wata nakasa tare da shi to sanya sukari yana maganin wannan abin to shi yasa kun ga wannan ɗaya daga cikin abinda mu muna yin abu na sunna ko science ya nuna ko bai nuna ba amma idan muka ji abubuwan bincike na science yayi to wannan sai mu sai mu ji dadi cewa to gashi wata fa'ida wata hikima ma ta bayyana daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda mu a da can ba a sani ba sai yanzu ne kuma aka zo aka gani ilimi ya tabbatar saboda haka wannan sai a tabbatar da shi kuma ya zamanto da zai daɗa ƙara mana wato gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewar tun da wannan ta hanyikin ba al'adar larabawa ba ce. ba wai al'ada ce ta larabawa da suna yi ba annab sallallahu alaihi wasallam shine ya sunnata musu ita ne ya sunnata musu ita kunga ga shi yasa kuma malamai suka ce in ba a samu dabinan ba a sa zuma in ba a samu dabino ba a sa zuma kuma wajen dabinan ma zai kyau a samu dabino na makka ko na madina kamar yadda imamu ahmad ya ce ga wani dabino na makka to a samu na madina a samu na madina saboda ita madina albarkata tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ko ruqiya zai yi yakan ambaci kasar madina eh? ko bismillahi rabbina wa riqati ba'dina wa turbati wa turbati ardina yashfi saqimana da sunan Allah ubangijinmu da yawun ɗaya daga cikinmu shine shi kansa sallallahu alaihi wasallam da turbayar garinmu Allah zai yaye ma mara lafiyar mu rashin lafiyarsa sai ya tofa masa ya masa tofi da ita saboda Madina tunda har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ruqiya da ita da kasarta yace wa turbati ardina to raka ga in aka samu dabinan irin wannan kamar yadda kake tanadin ragon suna in matanka tana da ake baka notice wata tara an baka notice kai kai tanadi notice aka baka mana wata tara kana ganda yi ciki an baka wata tara ki tanadin ragon suna to haka kuma sai kai tanadin dabinan da za ta yi tahniki eh, don ka tabbatar da lafiyar ɗanka wannan hadisin kuma daga cikin fa'idodinsa ya nuna kan cewar babu laifi a ɗauki yaro wannan ko yake a bisa wancan mazhabar ne na'am babin yin fitsari a tsaye da kuma a tsugune a tsaye ko a zaune duk da an ce dai a zaune to ana nufin a cigune na'am ma'ana wato a cewar cewar ya halatta domin idan ya halatta a tsaye min babu aula a tsugune hmm. na'am na'am na'am daga Hudhaifah bin Yaman sahibu sirri Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo bolar waɗansu mutane fa bala qa'iman sai fitsari a tsaye sannan yace a kawo masa ruwa sai na zo masa da ruwa yayi alwala saboda ka kaga wannan fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kamar yanda hadisin ibnu majah ya nuna wato al'adar larabawa musamman na maka shine maza a tsaye suke fitsari su al'adarsu ne fitsari a tsaye shi yasa abdurrahman ibnu hasana da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitsari a tsugune sai ya ce ƙa'ada ya bulu kama ta bulul mar'a ya tsuguna yana fitsari kamar yanda mace take fitsari saboda su a wajen su larabawan makka larabawa musamman na daji da na makka mace ce take fitsari a tsugune amma namiji a tsaye yake fitsari haka ce al'adarsu to amma kasancewar hudaifa ya rubuto ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitsari a tsaye kaga inda al'adarsu ce to me hudaifa zai faɗa dan shine asali ko me abun ba da labari a ciki kowa ya sani haka ake to sai ya ce don yi ishara saboda aisha ta ce tun da aka saukar da alkur'ani ga annabu sallallahu alaihi wasallam bai taɓa fitsari a tsaye ba a tsugune yake to don ya nuna cewar wannan hadisin da aisha ta faɗa ta kore abinda ta ba ta bata sani ne ita a gida abinda ta sani kenan amma huzaifa da yake ya fita da shi wurare shi ya gani saboda haka ya kiyaye kuma kasancewar har ya ya faɗa saboda al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam a mafi yawan halinsa a tsugune yake bawali amma hali ya zo da ya yi a tsaye to shi ne shine ya yi kayarsa to wajen dalilin da ya sa ya yi a tsaye din mu gani a cikin hadisan da za su zo insha Allah na'am babin baul yin bawali inda sahibihi mutum yayi bawali a kusa da wato abokinsa ya zamanto bai nesa da shi ba kana wato wanda kuke tare da shi yana gab da kai yana kusa da kai kai fitsari wata satturi bil da kuma mutum ya suturce kansa da bango na'am na'am Usman ibn Abi Shayba ya garanta mana hadisi yace Jarir ibn Abdul Hamid Abdabbi na'am daga Mansur ibn al-Mu'tamir daga Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama salamatu na'am daga hudhaifa ce ya ce. ina gani na da ni da annabu sallallahu alaihi wasallam muna tafiyan mu muna tafiya wato a hanyoyin madina sai ya zo wajen wato bola shara ta waɗansu mutane a bayan wani bango faƙama kama ya ƙumu a hadukum sai ya tsaya kamar yadda ɗayanku yake tsayawa fabala ya yi bawali wato kamar yadda ɗayanku yake tsayawa shi ma ya yi bawali shi ma sai ya tsaya haka yi ko kuma kamar yadda ake tsayuwa haka ya tsaya ya yi bawali wato sai na karkata na nisa daga gare shi sai ya yi ishara gare ni a wata a hadisin muslim ya yi ishara gare ni a nujunu wato zo kusa ituhu sai na zo masa sai na tsaya inda aka bihi a daidai dunduniyarsa hatta fara ga hayya gama na tsaya daidai dunduniyarsa amma na juya baya don na suturci shi hmm. har sai da ya gama to akwai fawaid a cikin wannan hadisin na farko dai cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya al'adarsa idan zai yi bayan idan zai yi tsuguno shine ya nisa daga mutane ya je inda zai yi nisa to amma a nan kaga sai ya zo waje wanda yake bayan ma ya zo kusa da bayan a cikin gari ne tunda a bayan bangon mutane ne kuma bolar ta wani gida ce saboda aka kusa da gidan mutane sai ya ce ma hudaifa ya zo ya suturce shi wanda ya nuna kan cewa maksudin suturar da ya ta samu to amma me yasa annabi sallallahu alaihi bai tafi nesa ba dan ya bayyana mana ya halatta wata fuska da malamai suka ambata shine cewa akwai yiwuwar cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewar idan mutum yana cikin hali wanda cewar tafiya nesa za ta iya cutar da shi saboda ba a san mutum ya rike bawani dan zai iya cutar da shi idan tafiya nesa za ta cutar da shi to ya tsaya ya yi a nan wajen a kusa ɗin amma ya ɗauki mataki na yin abin da nesan tafiya nesan za ta kawo shi ne ya suturce kansa da kamar yadda ya suturce kansa da hudaifa ya kira hudaifa ya masa ishara matso ya zo to wannan shi ne aula kuma wani hadisin ya nuna mana yayin da mutum yake bawali baya magana domin kan cewar annab sallallahu alaihi wasallam fa ashara ilayya yayi ishara gare ni a riwayar muslim sai ta zo da kan cewar wato sai ta zo a cikin riwayar muslim udunu wato matso to kaga zahirin wannan za a ɗauka kan cewa ya faɗa ne da lafazi to wannan ya nuna kan cewar kenan asali ne a kan cewa koda mutum yana bawali zai iya magana a'a saboda wannan riwayar ta buhari ta nuna ce masa da ya yi matso da ishara ya masa da ishara masa wato kamar kai haka ka ce masa yi masa haka Eh, da hannunka ka ce masa matso da hannu tana matsayin magana amma ba maganar bace tunda abinda aka kiyaye da mutum yake tsugune yana magana mutum yana tsugune yana bayan gida ko yana bawali baya magana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana kin wannan ko dake hadisin da'if ne a cikin suran ibni majah amma dai ba a ruwaito yana yin magana ba kuma yana daga cikin hawarimul muru'a rashin mutunci to sannan a a wannan ya nuna kan cewar idan maslaha ta yi mu'araba sai a kaddamar da wadda tafi maslaha yanzu tsaiwar wadda ya yi abinda har ya sanya shi ya yi ya zo kusa da bolar mutane bai tafi nesa ba la'alla kamar yadda aka ce shi ne don a ije barnar abinda zai na mutum ya rike fitsari ya matse kansa bai riga ya yi ba to sannan kuma a kasancewar kasancewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi alwalan nan a wannan riwayar ba a nuna ba ya shafa a kan kufi to kuma wannan kaga a Madina ne to wannan yana ɗaya daga cikin abinda malamai suke murna da wannan hadisin na cewar shi shafa akan kufi ana yin sa ko da ba a halin tafiya bane a halin zaman gida tunda wannan hadisa ta abku ne a Madina ta abku ne a Madina kamar yanda aka nuna wannan subatsat qaumi kuma kamar yanda waɗansu daga cikin ruwayoyin suka nuna a bayyane kan cewar a cikin Madina ne a cikin garin Madina ne to wannan asali ne wanda yake malamai suke murna da shi na'am sai hadisin karshe shi ma yana da alaka da wannan sai mu karasa sauran mabahis din wannan babin babin yin bawali a wajen wato bola shara ta mutane na'am na'am na'am na'am na'am abu wa'il ce. abu musa al'ash'ari abdullahi ibn kai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsanantawa a wajen sha'anin fitsari yana cewa hakika su bani isra'il sun kasance idan wato idan bawali ya samu tufar ɗaya daga cikinsu ƙararrahu sai ya yanke shi da ruka ba ya wanke shi sai dai ya ɗauko almakashi ya yanke tufar in maho ne ma ya maho daga baya to shi abu musa al'ashari yana tsanantawa irin wannan tsanantawar sai huzaifa ya ce ina ma dai ya bar wannan magana ya daina faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su baɓata ƙaumin shara ta waɗansu mutane fa bala ƙa'iman sai ya bawali a tsaye ya ce to wannan in ku bawali a tsaye kaga wannan tsanantawar da yake yi akan bawali bai kamata yi ba don zai iya yiwuwa wani abu ya ɗan samu jikin mutum to akan washe sa ake cewa wannan asali ne na malik cewa fitsari ɗan tartatsin fitsari ɗan ƙanƙani kamar idan allura don ya taɓa jiki ba komai ba ne domin mutum ya ce zai damu da shi ma sai zaman eh, ciwon wasu wasi ne to amma waɗansu malamai sun bambance cewa su ba baɓa al'adar bola wato ba tsandauri ba ce juji eh, juji bola eh, hausar zamani ce ko <laughs> juji Eh, kome saura a ban taɓa jin wannan hausar wannan ba hausar kano bace ma gali wannan ba hausar kano bace <laughs> juji dai na'an eh, juji mun zanda eh? ba ta kano bace ita ce saura kwarai gonar da ba a noma ba ta buga ma gali <laughs> amma dai kun san juji ai ko kowa ya san juji Eh, kowa ya san juji subaba ko yanzu abinda laraba suke ce eh, eh, zubala mazbala ko zubala haka suke ce mata irin larabawan zamani mm. to ita shi al'adar juji kaga ba tsandauri bane saboda haka yawanci tarzatsun fitsari ba zai taso ba to anan ne shi ne sai malamai suke cewa mai hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bawali a tsaye a nan wajen waɗansu suka ce ya yi haka ne a tsaye saboda tun da an ce wajen juji ne tsuguno ba zai yi ba in ya tsuguna zai iya ɓata jikinsa waɗansu kuma suka ce dalili saboda kusa da gida a cikin gari ne a cikin gari ne tsuguno daga cikin illar tsuguno akwai fitar rihi amma idan mutum a tsaye ne zai iya hana rihi fita to kuma mutum yana bawali lirihi yana fita inda za a ji shi rashin muru'a ne rashin kama kai ne rashin mutunci ne yana ɗan zubar da mutunci saboda haka idan mutum yana waje saboda haka sai malamai suka ce binan akan wannan sai suka ce idan mutum yana waje wanda yake yin fitsari a tsugune zai iya kawo masa wannan illar ko dai ya ɓata jikinsa saboda wajen yana da dauɗa da in yace zai tsuguna zai iya ɓata tufafinsa ko kuma tsugunan zai kai shi ya abinda zai zamanto muru'arsa ta taɓu a ji shi yana ta ba da abubuwa ne marasa daɗi in ya san zai irin wannan to sai ya tsaya ɗaya daga cikin halaye kenan waɗansu sai suka ce abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsuguna yana da ciwo ne a bayan gwiwarsa ma'abin bayan gwiwa da yake hana ya tsuguna ya durkusa shi ya yi fitsari ɗin a tsaye to amma wannan hadisun bai inganta ba haka da ya inganta da zai karfafa waɗanda suke cewar fitsari a tsaye bai halatta ba akwai wanda suke faɗan haka amma a sahi musamman saboda hadisin Aisha da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba fitsari a tsaye ba bayan an saukar da alkur'ani so saboda haka ita ta tafi akan cewar fitsari a tsaye in ma yayi mansuhi ne amma bayan sauka alkur'ani bai taɓa fitsari a tsaye ba amma wannan hadisin na aisha ta kore iya saninta ne amma hadisin hudaifa ya tabbatar tunda a madina ne kaga kuma madina ai ba a maganar bayan sauka alkur'ani tunda tun amma ka aka fara saukar da alkur'ani kuma abin da yake nuna kan cewar babu laifi a yi shi mutum wato ai fitsari a tsaye idan bukata ta taso tare da cewar mafi yawan fitsarin annabi sallallahu alaihi wasallam a zaune ne a tsugune ne amma bukata takan sa a yi kamar yadda muka ambata na waɗannan halaye wannan ya nuna shi ne asali na halacci kuma abinda zai nuna mana kan cewar halal ne ba a shafe hukuncin ba shi ne ruwayar da aka yi daga sahabbai domin an ruwaito daga cikin sahabbai daga sayyidina Umar da sayyidina Ali ibn Abi Talib da sayyidina Zaid ibn Thabit dukkaninsu an ruwaito daga gare su kan cewa suna yin bawali a tsaye wanda ya nuna kan cewar ba abu ne wanda aka haramta ba ko aka shafe hukuncin halaccinsa na'am kuma babu wani eh, ibn hajar ya ce walam yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi nahyi anhu shay babu wani abu da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen hana fitsari a tsaye eh, Mu munan wajen ka samu gani ake ma alamar cewar mutum mutum ba musulmi bane ya fusari a tsaye <laughs> eh sai a ce arni to babu arnanci a ce babu arnanci shi sa kun shi sa shi sa ilimin hadisi yake da muhimmanci yake da muhimmanci ina ilimin hadisi shine zai nuna maka rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kana ganin sa kana ganin sa in kamar ka rayu da shi na'am yaron ne ya fi tsari yaron yana tafiya nan ko babba ne hmm, to ai fitsarinsa najasa ne sai an wanke ka manta inda yi, idan ba aka shakka a cikin najasa sai ka wanke dufar gaba daya sai ka wanke tufar amma yayyafi da ake yi wannan duk da yake asali ne na waɗansu malamai mai rauni ne saboda wannan kana shakka ne ya taba ko bai taba ba amma an ka san ya taba baka san inda ya taba ba sai ka wanke gaba ke da na'am eh sai ka zubar wa ka wanke in jiki ne sai ka zubar wa ka wanke na'am babun wanke wanke jini na'am haya al-qattan kenan daga hisham yace ya ce fatimatu ta karanta min hadisi kun ga miji ya zama almajirin matarsa fatima matarsa ce yana riwaya daga matarsa eh, eh, saboda haka waɗanda suke ganin kan cewa mata ba sa karatu ko kuma ilimin hadisi na maza ne kawai to ba sa ganin irin waɗannan ga ta malama ce mijinta shi ne almajirinta shi yasa shi hisham da aka ce ibn isa yana riwaya daga matarsa yace ina ya ganta yana ɗaya daga cikin abin da ake sukar ibn isaac da shi saboda ya ce wai ya yi riwaya daga fatimatu bintul mundir shi hisham mijinta ya ce ina ya ganta shi ne malaman hadisi suka yi masa raddi suka ce to ai zai iya riwaya min a hijab ko ba haka ba eh, tana hijabi tana riwayar hadisi shi kuma yana ji yana ɗauka na'am kishi ne daga asma'u ita asma'u kakar su ce kakar fatima ce kakar hisham saboda shi hisham ɗan urwa dan ta ibn zubair hisham ibn urwa ibn zubair shi kuma munzir a ita kuma fatima yar munzir ce ibn zubair saboda haka yar mazazar suke cousins ne a eh, first cousins yar mazazar shine wanda hausa suke ce ma yan mazazar ba abokan wasa bane yan mazazar ne dan mace da dan wato dan wa da kani eh yan wa da kani eh, eh asma'u ko ita ce kakarsu domin asma'u ita ce uwar ita ce uwar urwa ita ce uwar urwa ta binin zubair asma'u yar sayi na abubakar asma'u ina binta abubakar ta ce wata mata ta zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ta ce ba ni labari idan ɗayanmu ta yi jinin al'ada a tufarta yaya za ce da jinin sai ya ce ta hutuhu ta kankare shi da farcenta sannan ta cuccuɗa shi da ruwa sannan ta zuba ruwa a kai ta yi sallah a cikinsa wato wannan ya nuna kan cewa jinin haila a najasa ne ga kuma yadda ake wanke shi yadda ake wanke shi sai an isa matuka tun yana busasshe a kan kare shi don ya zama tuwon an zo wankewa ya yi sauƙin fita sannan kuma an aka zo wankewa a cuccuɗa sannan a zuba ruwa to amma yin waɗannan abubuwan ibada ne dole sai ta haka za a yi koko in ka sanya omo ko sabulu ka wanke yayi qulul ma'ana tunda wannan abu ne wanda abinda ake nufi izalatul ayn ka kawar da ainin ya zama to kan cewa ka tsarkake wajen saboda haka in ka ce dole sai an yi shi ta wannan wannan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hanya ce da ɗaya daga cikin hanyoyi ne da za al maqsud abinda ake nufi a tsarkake shi da haka amma ba a ce idan mace jinin haila ya taba tufarta bata kankare ba kawai ta sanya shi a cikin ruwan omo ta cuccuɗa ta wanke ba za a ce wannan wankin bai yi ba tunda ba ta yi hadisin asma'u ba ba za a faɗa haka ba hadisin asma'u ba hadisin nuna ba na'am na'am Ibn Salam Al-Baikandi na'am na'am na'am daga babansa shine Urwata bin Zubair daga Aisha ummul mu'minin tace fatimatu yar abu hubaish ta zo yau zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ta ce ya rasulallah ni mace ce da nake jinin istihala jinin istihada wanda yake wato na rashin lafiya fala aqhur dan haka bana ganin tsarki. kullun tana cikin jini to zan bar sallah kenan ga baki ɗaya rayuwata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce mata la ba za ki bar sallah ba wannan jini ne da yake fitowa daga jijiya ba jinin haila ba ne da yake fitowa daga mahaifa dan haka idan haila ki ta fuskanto ki bar yin sallah idan ta juya ta yanke to ki wanke jinin naki sannan ki sallah yace kuma babana ya ce in ji shi hisham ibn urwa kenan babana urwata ya ce sannan ki yi alwala ga kowace sallah har da wannan lokacin ya dawo ta wata hailar ta dawo to a shahid a nan shi ne fagsili an kiddam ki wanke jinin ka ga nuna jini sai an wanke shi wannan ya nuna kan cewa jini na jasa ne kuma wannan ijma'i ne duk da yake wannan hadisin ya zo akan jinin haila amma sauran jinin ma bi ma'anahu in banda jinin da yake ijma'i ya fitar da shi shine jinin shine jinin kifi jinin kifi bil ijma ba najasa bane amma in ba haka ba duk sauran jini najasa ne sai dai an yi ruksa ga wanda yake dan kadan kan cewa idan an yi sallah da shi ba zai ba zai cutar ba daga cikin wanda suka yi nakalin ijma'i akan wannan akwai Imam Ahmad yace lam yahtalifu fi dam yi saɓani a cikin jini ba duk da sheikh duk da daga cikin malamai imam eh, eh, shek Nasiruddin albani yana in inkarin ijma'i shi yana ganin in da jinin haila ba wanda yake najasa duk sauran jini ba najasa ne kamar yadda zamu ci gaba da gani a cikin wannan amma ijima'i ya tabbata irin su imamu Ahmad su Ibn Hazm duk sun yi riwayar ijma'i cewa jini najasa ne kuma kowane irin jini don haka idan jini ya taba jikin mutum shi ma ya yi sallah da shi ba tare da yawon ke ba da gangan ba shi da sallah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa tubu ilayk alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'ad. yan uwa sun ruwaito sun turo tambayoyi tambaya ta farko wannan ya ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kara malam ilimi da nisan kwana mai amfani amin ya ce don Allah malin ina son karin bayani dangane da bayanin malam mai akhbari inda yake cewa wal masbuku in adraka ma'al imami aqalla min raka'atin fala yasjudu fala ma'ahu la qabliyan wala ba'diyan a shi masbuki wanda aka riga shi wato liman ya riga shi fara sallah ya zo ya sami liman a cikin sallah idan ya riski abinda bai kai raka'a ba aƙalla da raka'a tare da liman to ba zai yi sujada qabli ba wala ba'di tare da liman fa in sajada ma'ahu idan yayi sujada tare da shi batalat salatuhu sallarsa ta baci wa in ajraka raka'atan kamila idan ya idan ya riski raka'a cikakkiya kuwa tare da liman aw akthara ko sama da raka'a sajada ma'ahu al-qabli zai sajada qabli tare da liman wa akhara al-ba'di ya jinkirta ba'di hatta yatimma salatuhu hatta yatimma salatahu har sai ya cika sallarsa fa yasjuda ba'da salamihi sai ya sujada bayan sallamarsa wannan mas'alar ta wanda yake bin liman idan halinsa biyu dangane da yin sujada kabli ko ba'adi idan ya samu idan ya zo liman ya dago daga ruku'u ta raka'a karshe sannan ya samu ya shiga sallah dan haka kaga bai samu raka'a ba ko ana samun raka idan ka samu liman a cikin ruku'u ne ko kafin nan to shi bai samu raka'a ko ɗaya ba to wanda bai samu raka'a ko ɗaya ba ba zai yi sujada kabli tare da liman ba ba zai yi ba'adi ba domin bai samu hukuncin sallan liman ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya samu raka'a ta sallah to ya samu sallah to tunda bai samu tunda bai samu sallah bai bashi da hukuncin sallar liman kaga rafkan wadda liman yayi su ce can ba ruwan sa shi da sallar su shi sallarsa daban yake yi dan haka me hukuncin wanda bai yi rafkanwa ba ya kirkiri yin sujada kaga ya kara ba a cikin sallah ba tare da dalili ba sau da haka shi yasa sai ah, malam mai ya yace sallarsa ta baci sallarsa ta baci in kai kuma ka inganta sallarsa to mai dalilin ka da kaga daga ya zamanto tamkar wanda ya ƙara raka'a ne a cikin sallah wanda ya kara raka'a a cikin sallah ko wanda ya kara wani abu daga cikin jinsin ayyukan ayyukan sallah ko ba sa cikin sallah kaga yi ƙare a cikin sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata aiki da babu umarnin mu a ciki to wannan aikin batacce ne kaga da wannan hadisin sai ya bata aikin sai ya bata da annan hadisin sai ya bata sallarsa ko wala anas <laughs> sai ya bata sallarsa da wannan hadisin wannan shine wajihin abinda mai ahdar yace hali na biyu idan ya samu raka'a daya ko sama da haka to kaga in ya samu raka'a daya ko sama da haka ya samu sallar liman tunda ya samu hukuncin sallar liman duk abin da ya samu ga sallar liman ta same shi duk abin da ya shafi sallar liman ta shafe shi ba ce ba ruwa na liman kai kaje kai rafkan wanka kafin na zo ni lokacin da na zo na same ka kana sallar ka daidai wa daida saboda aka kai rafkan wanka daban wannan ta kace a a ka riga ka shiga cikin kurkukun liman in ka samu raka ɗaya ka shiga cikin kurkukun liman sallar sa sallarka saboda haka idan to a nan wajen ya za ka yi tun da za ka bi liman ne a cikin duk abin da ya yi yayin da yake sallah kaga zai yi kabli kafin sallama don haka za ka bi shi amma ba a bi saboda bayan sallama ya yi ba za ka bi shi ba tun da kai ba kai sallama ba ba a yin ba a bi sai an yi sallama don haka kaga a nan wajen ba za ka bi shi ba don mun kai sallama ba ka cika sallar ka ba sallar ka ta ɓaci saboda haka kaga kiyasi shine ka tashi ka ciko sallar ka amma kana sanar da cewa akwai ba'adi in kai sallama sai kai ba'adinka in kuma kamanta bayan kayi sallamar to matsawar baka fita daga masallacin ba sai kai ba'adi din sai ka dawo ko da ka tashi ne inda baka fita daga masallacin ba sai ka dawo ka zauna kai ba'adi don wani lokaci yakan faru tunda kai ka san baka yi wani kuskure ba ka tashi kana kana masbuki ka ci gaba da sallar ka lokacin da ka zo kai sallama baka tuna cewar ai liman yayi ba'adi ba sai bayan ma ka gama tasbihinka da komai ka tashi zaka fita sai ka tuna to irin wannan sai ka dawo ka zauna ba sai ka dawo inda kai sallar ba <laughs> sai ka zauna sai ka sujada ba adi ɗinka shi kenan amma an ka riga ka fita daga cikin masallacin to babu komai sallar ka ta yi ah. ilimin na'am abu isaac al-huwaini yake cewa bai ga wata alima ba a duniya to shi bai gani ba ai kaga ya ce babu ba cewa yi babu ba bai gani ba ha ah, ba za a rasa ba ha ah, ba za a rasa ba za a rasa ba ai ilimi ga sunan malamai mata da suke ta rubuce-rubuce a cikin majami'il fiqhiyya musamman dai a fannin fiqh a fannin fiqh suna rubutu mata masu PhD sun zama professors a fiqh kuma ga rubutun su ga rubutu qayyimi sosai a ai ka san ku na malaysia za a ce ku ba yadda da ilimin naku ba saboda ana ganin wanda ba su iya larabci ba ma ai ba za a yadda da su kan cewa su malamai ba ne inda su da turanci suke karanta addinin amma rubutu sosai rubutu kuma su rubutu ingantaccen ilimi sosai musamman a cikin malaman a cikin ilimin fikihu akwai mata sosai da suke rubutun rasa'il na ilimi kwarai da gaske masu karfi kuma ko cikin matan turawa ko da yake wannan ilimi ne daban akwai wannan wadda muka riska tun 1980 aisha a tarjumana yar amerika ce diploma kawai take da shi a larabci amma littafin da ta fassara ta fassara ta fassara ashifa ta fassara tafsirin jalalaini ta fassara da yake irin abin nan din sufaye suke ta fassara futuhatul makiya na ibn al-arabi da su fususul hikam na littafin ibn al-arabi wa na littafin na da irin larabci din nan na falsafa amma ta fassara su zuwa turanci hmm? ta yi rubuta ta yi fassara kuma a lokacin nan tana koyar da yara islamic science kuma tana girki ba wai mai girki ce take da ita ba mu ma baki da muka je muka sauka muka kwana a gidan kashe gari da muka tashi kayanmu da muka cire muka ga an wanke su an goge su an zo an ajiye su kuma jin take ba mai aiki ba kuma ga rubutu na addini saboda haka ana samun ai baiwa ce ta Allah to kaga shi yasa wara'un al-imam abu ishaq eh, abu ishaq yace shi bai sani ba to amma da marasa wara'u ne irin mu irin irin mu sai kaje an ce ai babu eh? to amma kaga wara'u shine kace baka sani ba sannan wannan yace dan Allah menene shari'a ta ta fada game da yiwa jaririya mace kaciya jaririya yin kaciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu ana kaciya a madina kuma ya nuna mata yadda za ta yadda za ta zama tokan cewa bata cuci matan ba amma ita kaciya ba sunna bace ga mata hadisin cewa makrumatun lin nisa abu ne wanda yake na karama ba kamar kaciyar namiji ba wanda tana daga cikin khisalul fitra dangane da namiji ita mace ba ta cikin khisalul fitra saboda haka yayin da ya zama tokan cewar zai iya cutar da ita kamar yadda yanzu ya tabbata abinda yake faruwa ga mata an yi musu wannan kaciyar suna cutuwa a barinsa shi ne ya fi musamman da yake babu abinda ya nuna kan cewar yana daga cikin sunan fitra don game da mace sannan wannan ya ce malam muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala muna ƙara godiya wa gwamnatin saudiya akan kare kalaman manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su ikon ƙudurin dokar malam kuma na saurari wani gidan rediyo na waje sun sami wani malami ya soke al'amarin eto eh wannan shi ma ya bayyana cewar an ba shi abin ne a kunshe da aka tashi gaya masa abin da aka kafa na santar sai aka kawo abin da jaridun ingila suka fada ba abin da ita hukumar saudiya ta fada ba amma shi bayanin sarki salman da ya kafa wannan in ka karanta bayanin wanda kuma jaridun saudiya sun buga yace za a kafa za a kafa cibiya ta sunna za ta tantance ta hidima ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mun san irin hidimar da saudiya ta yi akan bugun alkur'ani ko ta king fahad complex to kamar inda aka yi ma alkur'ani a madinan dai inda aka sa na alkur'ani haka za a yi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam iyakar ta nan fa to su turawa da yake suna da azarbabi akan suka ce to wannan ya nuna gwamnatin saudiya sun dauki za su kafa wannan cibiya domin hadisai da suke nuna ta'addanci da fassara da suke nuna ta'addanci wato ai musu tankade da rairaya akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da zai nuna ta'addanci in banda in banda ilhadanci su malaman saudiya ba su faɗi ita hukumar saudiya ba ta faɗi haka ba jaridun saudiya ma ba haka suka faɗa ba jaridar ingila ce ta faɗa to shi kuma wannan dan uwa namu da aka bashi sai aka bashi a kunce sai aka bashi abinda jaridar ta faɗa shi kuma ya gina wannan duk sa ya gina kuma daga baya ya janye shi kansa yayi nadama akan wannan magana da ya yayi nadama akan abin kware yayi nadama matuka yace wallahi rashin sani ne yace dan an bashi abin a rufe yace kuma ya nemi daga waɗanda suka sani su masa irshadi su sanar da shi irin abin da ne da yan jarida za a yi sai a turo maka a ce ga wannan da Allah muna so mu hira da kai to maimakon saboda haka yayi maganar ba tare da ya kai zuwa ga hakikanin al'amarin ba don haka shi kansa ya bai ji daɗin abin da ya faru ba kuma ya yi nadama na'am a ya janye mana a yasan ci wata wannan ya rage kuma ku dai ku ni dai abin da dai na sani kenan na'am sannan wannan ya ce Allah ya ƙara malin imani da ikhlasi ya saka da aljannatul firdaus amin don Allah akwai mata matsala a sawa yaro suna hamim masoyi saboda na duba spelling din a alkur'ani sai na ga kamar babu bambanci da alhamim na ruwan zafin azaba a'a ba komai wannan to ai kalma ɗaya takan zo da irin wayannan ma'ana eh, Wala ya yasalu hamimun hamima ai kage zo. Mm, amma alhamim ɗin yana zuwa ɗin haka ne yana zuwa da ma'anar ruwan zafi na azaba to amma ya kuma zo da ma'anar aboki hamim amma Allah ku ɗauki sunayen da sunaye kuna da su na annabawa na sahabbai na annabawa na sahabbai kamar yadda wani wani bawan Allah yake cewa wani bawan Allah yake cewa yake cewa mutane dan dan fitinan neman suna wanda ba a ji sai su je su kare suna rubuta suna sanya mai ƴaƴansu sunan titunan Misra karshen da sai ga titi sunan da ka sa ma danka wata sai ka je Misra sai ga sunan titi ne <laughs> sau da aka muna da sunaye masu dadi masu kyau sunayen da Allah yake so sunayen da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ma 'yayansa sunayen annabawa sunayen sahabbai kai har mala'iku ma eh kusa su ma a sa musu gaci nan ana sawa to sannan ta ƙarshe a matar da ta sha maganin family planning wani lokaci yana jinkirta mata al'ada ita ma za ta yi aiki da hadisin da muka karanta na ƙarshe ita ma in dai jininta na istihaba ne haka za ta yi aiki da shi saboda haka sai ta yi tamiz sai ta aiki da shi ne shine fi karfi wajen alama yadda za ta bambance jinin yadda za ta gane kan cewa wannan jinin na al'ada ne wannan ba na al'ada bane idan ba ta idan ba za ta iya samu idan ba ta da tamyiz to sai ta koma sai ta koma zuwa ga al'adarta kwanakin da da yake mata sai ta rike a kansu in wannan kwanakin sun zo ta bar sallah in sun wuce ta ci gaba da sallah wannan ɗaya daga cikin aibin wannan magungunan rikicin yana yi ma mata rikici ba kaɗan ba ba kaɗan ba wani lokaci sai an haɗa da shawarar likita don ko sun zo sun yi fatawa wani lokaci suka suka zo wajen fatawa mukan ce musu ku je a zauna da likita tukuna a ji abin da likita zai ce akan yadda al'adar ta jirkita don wani lokaci ba istihaba ba ne jirkitar al'adar ce to wani lokaci sai ya zo ɗan kaɗan sai ya ɗauke kuma bayan kwanaki ya sake dawowa tsakanin na farkon da na biyun bai kai kwana goma sha biyar ba ballantana ka ce sabon jini ne saboda haka a da kuma ita ba ta talfiki ta koma zuwa ga mai talfiki rikici dai iri-iri yana zuwa musu to amma dai yawanci abinda ya kamata abinda za ta yi aiki da shi ta yi aiki da tamiz in babu tamiz ta koma zuwa ga al'ada in ba za ta iya koma zuwa ga al'ada ba sai ta zamanto almutahayyira wadda mun yi bayanin ta lokacin da muka karatun izziya almutahayyira a mazhabar imamu ahmad ita ce wadda za ta sanya makanta kwana shida ko bakwai shi ne hailarta ko menene ma duk sai ta manta ta kyale kawai kwana shida ko bakwai daga zarar abin ya daga zarar ta yi kwana shida ko menene take gani kawai ta yi wanka a bisa hadisin hamnatu binti jahash na abu dawud eh, istahidi fi amri fi ilmi la sittan aw sab'an wannan shine wanda imamu ahmad ya ce hukuncin hayira wadda ta rude ta shiga cikin confusion Allah ya ce mu da confusion allahu salli ala eh karatun towaye ya saurari karatun umda darasi na 22 karatun umdatul ahkam darasi na 22 waɗansu waɗansu waɗansu daga cikin wayannan masail ɗin gaskiya kusan sai ga ɗin musamman ta fuskar hadisi an yi su ta kokarin kawo dukkan sabanin riwayoyin da fitar da su saboda haka insha Allah wannan fa'ida ce ga waɗanda suke da darasin dan su ji Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من, من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين, آمين.